comme ça, il faut considérer ça comme des opportunités en tant qu'entrepreneur. les... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro raro da wannan dare da fatan mun same ku lafiya suna na sarfi hashin gumin tare da muhammad hafiz babalar da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau litinin 26 ga watan agustan shekarar 2024 a cikin shirin za a yi cewa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya amince naɗin sabbin daraktoci na hukumar leƙen asiri ta ƙasa nia da ma'aikatar tsaro ta ƙasa dss sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar mahmud ibrahim kore shirya kuma zai kama na Daga nan za mu ji labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Akalla ƙauyawa da sojoji ɗari ne aka kashe a tsakiyar Burkina Faso a wani hari da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata a wani ƙauye da masu ikirarin jihadi da ke da alaka da ƙungiyar alka'ida suka kai. lamarin da wani kwararre a yankin ya kira da ɗaya daga cikin mafi muni a wannan shekara a ƙasar da ke fama da rikici a yammacin afirka wasim nasar kwararre a yankin sahel kuma babban jami'in bincike a cibiyar tsaro ta sufan ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa akalla garoki ɗari ne aka kirga a cikin bidiyon harin ya ce mazauna ƙauyukan sun taimaka wa jami'an tsaro tona ramuka don kare sansanonin tsaro a ranar asabar lokacin da mayakan kungiyar jnim suka buɗe musu wuta ministan tsaro na burkina faso muhammadu sana ya ce waɗanda harin ya ritsa da su sun haɗa da sojoji da fararen hula yau litinin hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya wato nema ta ce akalla mutane 49 ne suka mutu yayin da dubbai suka rasa matsugunansa a najeriya bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya janyo ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin ƙasar. kakakin hukumar nema manzo ezekiel ya ce jihohi uku na kasar ne da suka hada da jigawa adamawa da taraba ambaliyar ruwan ta yi kamari da mutane 41,344 suka rasa matsugunansu a shekarar 2022 najeriya ta fuskanci ambaliyar ruwa mafi muni cikin fiye da shekaru goma da ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 600 ta raba kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da mahallansu tare da lalata kadada dubu ɗari hudu da arba'in na gonaki. Ambaliyar ruwan ta kuma lalata filayen noma da ta shafi kusan hekta ɗari shida da casa'in da uku. Najeriya na fama da hawa farashin kayan masarufi da ya kamari. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun sanar a yau Litinin cewa 'yan da kayar baya sun kashe sama da fararen hula da jami'an tsaro arba'in a wasu har-hare da suka kai daban-daban a cikin dare a faɗin lardin balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar mai fama da rikici hukumomin sun ce rikicin ya fara ne da yammacin ranar lahadi inda wasu mutane ɗauke da makamai suka tare wata babbar hanya a gundumar muskal tare da kashe fasinjoji akalla uku bayan da suka tilasta musu fitowa daga cikin motocin da suka tare ayub a chakazai wani babban jami'in 'yan sandan yankin ya shaida manema labarai cewa waɗanda aka kashe galibi 'yan punjab ne lardin da fi yawan jama'a pakistan ya ce maharan sun duba sunayen fasinjojin kafin su kashe su da kuma cinnawa motoci goma wuta kafin su tsere daga wurin labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arachi ya shaidawa takwaran aikinsa na ƙasar Italiya cewa martanin da iran za ta mayar na kisan gillar da aka yi wa shugaban siyasar kungiyar hamas a tehran zai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri a cikin wata sarwa da ma'aikatar harkokin wajen iran ta fitar a yau litinin ta bayyana wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin arakci da ministan harkokin wajen italiya antonio tayani ta kuma rawaito cewa arakci yana mai cewa iran ba ta neman ta da zaune tsaye amma ba ta tsoron hakan Iran dai ta ɗora alhakin kisan gillar da aka yi wa jagoran siyasar Hamas Ismaila Haniya a kan Isra'ila, yayin da Isra'ila ba ta tabbatar ko musanta hannu ba. Kisan dai ya taimaka wajen haifar da fargabar barkewar rikici a yankin, tare da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da ke samun goyon bayan Iran a zirin Gaza, da faɗan da ake yi kowace rana na tsallaka iyaka tsakanin dakarun Isra'ila. da mayakan kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran a ƙasar labanin Hukumomin lafiya a yankin kudu da hamadar Sahara na Afirka sun ce gungun 'yan bindiga ɗauke da makamai da ƙungiyoyin 'yan tawaye na hana su shiga garuruwa da ƙauyuka da ake zargi akwai waɗanda suka kamu da cutar dabbiri Jami'ai a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun ce ma'aikatan kiwon lafiya da ke kokarin shawo kan bullar ƙwayar cutar dabbiri na ƙorafin matsalolin samun damar shiga garuruwa da ƙauyuka da gungun masu ɗauke da makamai ke aiki. dakarun gwamnatin jamhuriyar afirka ta tsakiya suna yakar 'yan tawaye domin dakila tashe-tashen hankula da rikicin siyasa da ya faru a shekarar 2013 ministan lafiya na jamhuriyar afirka ta tsakiya pierre somse ya ce Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. C'est une explosion. Ya kamata kungiyoyin da ke dauke da makamai su sani cewa fararen hula waɗanda ke fuskantar barazanar barkewar kwayar cutar kyan biri da ba taɓa ganin irin ta ba na buƙatar agajin gaggawa. Ya ce daga ƙasa da mutane goma da ake zargi sun kamu da cutar a 2023. Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta ba da rahoton waɗanda suka kamu kusan 45 a wannan shekara. sannan karin waɗanda abin ya shafa suna cikin daji da yankuna masu nisa da ta yiwu ba za a iya ba da rahoto ba jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ita ma wata ƙasa ce da ke fama da rikice-rikicen 'yan bindiga na cikin gida kuma hukumar who ta ce ƙasar tana da sama da kashi casa'in da biyar cikin ɗari na adadin kusan mutane dubu goma sha bakwai da suka kamu da cutar ƙyandabbiri da aka bayar da rahoto a duniya a wannan shekara Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince na ɗin sabbin daraktoci na hukumar leƙen asiri ta ƙasa NIA da ma'aikatar tsaro ta ƙasa DSS. an naɗa ambasada Mohammed Mohammed a matsayin sabon darakta janar na NIA yayin da Adiola Oluwatosin Ajayi shine sabon darakta janar na DSS. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa. waɗannan sababbin shugabannin ɓangarorin tsaro da shugaba bola ahmed tinubu ya naɗa bai fito da su daga wasu ɓangarori ko waje ba an fito da su ne daga cikin tsarin ayyukan waɗannan hukumomi na tsaro da ke cikin najeriya daman da yana cikin wani sharaɗi ko alkawari da jami'an tsaro da dama suka bayyana wa 'yan najeriya cewa shugaba bola ahmed tinubu ba zai rika ɗauko mutane daga waje shina naɗa su a waɗannan mukamai ba zai ɗauko wanda ke cikin tsarin aikin ne domin su maye gurbin waɗanda suka yi jagoranci a wannan bangaren. Malam Abdulaziz Abdulaziz shine babban jami'i na yada labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya ya kuma min ƙarin haske dangane da wannan naɗin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince a yi inda yake cewa. To kamar yadda ka sani dukkanin wa'annan hukumomi ne masu muhimmanci kwarai da gaske musamman akan wato tsaro na ƙasa ta hukumar DSS tana kula da abin da ya shafi tattara bayanan sirri cikin gida ita kuma hukuma ta nia tana wato aiki ne akan bayanan sirri da kuma abubuwan da suka shafi najeriya daga kasashen waje kuma waɗannan jami'ai manya guda biyu wato amma Ahmed Rufai Abubakar da shi shugaban hukumar DSS wato Malam Yusuf Bichi wato mutane ne wanda sun shafa shekaru akan waɗannan makamai domin kuwa sun zangon wa'adi na farko na mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari aka ba su waɗannan makamai kuma shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ci gaba da rike su har tsawon wata goma sha biyar na mulkinsa da wasu sun yi tsammani cewa yana zuwa zai sassauya tunda ba shi wani ya kawo su to amma ya bar su har tsawon wata goma sha biyar har sai da ta kai ga su yanzu da kansu sun yi ga takardu na barin aiki wanda shugaban kasa ya amfani da wannan dama ya kuma ba da amincewar nadin wato mutane guda biyu waɗanda za su yi maye gurbin su waɗannan manyan jami'ai na hukumomin tsaro kuma kamar yadda sanarwa ta gabata fatan shine waɗannan jami'ai za su sauye na gaggawa da za a samu bakin zare da ake ta kokarin yi a kan wannan matsala ta tsaro da fatan kuma cewa za su yi aiki da sauran hukumomin tsaro na ƙasa domin tabbatar da cewa an samu wannan nasara. Wani irin fata ake da a wannan sauyin wurin ingantuwar tsaro na cikin gida da kasashen waje ganin cewa matsalar tsaro a yanzu ƙara bunƙasa take yi kuma watakila ba lallai ne bangarorin tsaro na cikin gida ne kawai ke da hakke ba ko farin kaya na jami'an tsaro har da sojoji da 'yan sanda duk suna da hakki a ciki. To kamar yadda aka a sanarwar shugaban ƙasa ya Abdulaziz Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwancin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Yanzu dai hankalin 'yan ƙasa ya karkata ya ga wannan canje-canje zai iya tasiri wurin gaggauta samar da tsaron da wanda tuni yake ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a kowace rana a cikin Najeriya ko ko za a ƙara yin wani nazari domin ya kawo sauyi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gai da Umar Faruk Musa kafin mu kai mu na gaba a shakata da wannan faifan. babban gida na ce ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi ban shan fura ban cin goro kuma ga hawa kuma shayi ban shan fura ban cin goro kuma قهواك ومن شاي شاي Yeah. hausawa ba mance da ku ba hausawa ba mance da ku ba hausawa ba mance ba mance ba hausawa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa da ko kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma sai mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallo zambo ne. Masaure Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wasu ba su tara hanya ba amma an to an tashe su wasu kuma ga waɗanda sun kai kulas da hanya amma saboda ra'ayi ba a taɓa su ba. Idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau kuma a tabbatar da cewa ba za a sake ba wani wannan wurin ba kashi na shidda karamin kashi na shidda shi kuma ya ce idan an ka amshi ka wanda yake noma ka kai to shi kuma ba compensation za a biyan ka na kuɗi ba a'a za a sake baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wannan sana'a da kake ciki yau a cikin shirin muna dauke da sharhin masana akan rusau din da gwamnatin jihar Sokoto ke yi da ma ra'ayoyin sakkwatawa game da wannan al'amari wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina. Madalla Masfare baya ga kalubalen tsaro da ya dabaibaye jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya wani al'amari da ke ci gaba da ɗumama yanayin siyasa tattalin arziki da ma zamantakewa tsakanin al'ummar jihar shine aikin rusau ɗin da gwamnatin jihar ke yi a birni da kewayen Sokoto. Gine-ginen cibiyoyin hada-hadar kasuwanci da ake kira plaza kimanin goma ne gwamnati ta rusa baya ga gidajen kwana da ƙananan shaguna a sassa daban-daban na birnin Sokoto. A makon jiya kun ji korafin wasu mutane da wannan rusau ya shafi dukiyarsu, kuma har ma kwamishinan shari'a kuma a attorney janar na Sokoto ke cewa babu zancen biyan diya domin kuwa a fahimtar gwamnati an mallaki wuraren ne ta haramtacciyar hanya yanzu haka dai sakkwatawan da ba su da alaka ta kai tsaye da wannan batu na rusau sun fara tofa albarkacin bakin su sunana abdullahi ma'azu sake a ta bangare daya dai in ka diba mafi yawancin gine-ginen da ake rushe wasu akan yansu ne ba saman ka'ida wasu akan yansu ne saman gotoci to kaga wanda idan an ka bari abin ya ci gaba da tafiya haka mahi yawancin yawancin ambaliyar ruwa da ake samun wurare sadadiyar irin waɗannan gine-gine ne ake samun su sai dai shi kuma a ɓangaren gwamnati ya kamata a ce ta mai da ƙarfi wurin gyaran babbar kasuwa da ta samu gobarar ƙonewa shekaru biyu zuwa uku da na wuce domin a yanzu mutane suna da isasshen wuraren da za su koma don wannan gobarar da ake samu kasuwa yana daga cikin abin da ka haifar da mutane suna yin gine-gine. to ra'ayina gwamnati ta san ta take yin abin ina wata gwamnati za su ta taimaka ma al'umma da na rage yawan sunan saboda Allah saboda ci gaban jihar Sokoto wani an yi wannan sana'a ga wuri babu gaskiya ina zai koma rushe-rushe wanda gwamnatin jihar Sokoto take yi to idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau kuma a tabbatar da cewa ba za a sake ba wani wannan wurin ba amma idan akan ka'ida aka yi shi wata gwamnati kuma in ta taho in ba ra'ayinta bane ta roshe to hawa yau da haka za a ci gaba da ana gina ana roshewa wanda yake kuma kaga wannan bai da alfanu ga ƙasa bai da alfanu ga jama'a sunana spiano suleiman so wani gehe rusau din yayi wani gehe kuma an ci zarafin wasu wasu ba su tara hanya ba amma an to an tashe su wasu kuma ga waɗanda sun kai close da hanya amma saboda ra'ayi ba a taba su ba so ya kamata gwamnati ta duba ta yi kar a zo a yi abin da za a yi da na sani Tuni wasu daga cikin mutanen da wannan rusau ya shafa suka alakanta matakin gwamnatin sakwatan da sha'anin siyasa. To amma Farfesa Abubakar Abdullahi da ke koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Dan Fodiyo a Sokoto ya yi tsokaci. Mahi yawanci gwamnonin sukan bashe su ne kamar matsayin wani ihsani haka. Shi yasa kusan duk wani gwamna da ya zo musamman an samu canjin gwamnati zaka ga ya kokari shi kuma ya yi kokari ya ga waɗannan da an ka baiwa hilayen musamman waɗanda sun ka zo sun ka saba ma dokokin da a bisa ciki ya kokari ya an so waɗannan hilayen to saboda haka abu ne mai sarƙaƙiya wanda ina ganin ya kamata a ce gwamnoni musamman nan arewa inda kake ganin mahi yawancin ire-iren waɗannan abubuwan sun tsaya sun yi la'akari da irin yanayin da ake ciki sannan a duba maslaha ga duk ire-iren waɗannan al'amuran kahin a ci a fara ire-iren wannan rushe-rushen saboda ko babu komai za a asarar dukiya mutane za su yi asara asarar ayyukansu musamman in wuraren kasuwanci ne wurare za su yi hasara wuraren samun abin da sun ka sama bakin salati abinci so abubuwa ne waɗanda gaskiya sai an tsaya an yi taka tsantsan da su ba kawai a ruhe idanu a zo a yi ta yi left right and center ba musamman in muka kalli irin abin da ya faru a Kano rushe-rushen da aka yi a Kano ina jin shekarar bara kusan sai da gwamnatin Kano ta kashe kuɗi fiye da kake zato ka ta iya kwantar da wannan abubuwan da suka biyo bayan wannan al'amari. har harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samu To da yake gwamnatin ta Sokoto ta ce babu zancen biyan diya ga wannan tsari nata tana mai shan alwashin ci gaba da rusau din a wasu sassan birnin Sokoto. Mun ji ta bakin masana shari'a da dokokin ƙasa, barista alkali Sidi Bello na cikin lauyoyi masana dokoki a Najeriya. Land Use Act of 1978 wato dokar mallakar ƙasa da gidaje ta shekarar 1978 to a ciki an kakkasa hanyoyi ko kuma an kakkasa ƙasa wacce jiha gwamnan wannan jiha shi an ka ba amana na wannan rikon na ƙasar don haka shi adda ikon da shi ka baka izini na ka zamna ga wani wuri to kuma daga lokacin nan babu wani mutum wanda ya isa mallaki ƙasa kowa dan haya na don haka za a ba duk gidan da hake ciki an baka shi ne a matsayin haya har tsawon shekaru 99 shi yasa an kasa abubuwan shi ma gida biyu akwai abin da aka ce ma certificate of occupancy wadda gwamnati ka basu a cikin birane kamar wadda kashi na ɗai na, na, na land use act da, da na biyu ya tanada sai kuma customary right of occupancy shi kuma an bashe shi ga ƙananan hukumomi su kuma akan gonaki da gidaje waɗanda a cikin ƙauyuka waɗanda ba cikin urban area ba don haka duk abin da dai ya kamata ka sani cewa babu wani wanda adda iko a ce wagga ƙasa mallaka ta ta don haka an sha ta cewa duk lokacin da gwamnati ka buƙatar ta amshi wurinka to tana da iko da ta amsa ta domin yin amfanin jama'a amma akwai ka'ida wadda wannan doka ta tanada don kana da wani developmental abubuwa waɗanda kai waɗanda ka raya wurin kamar ginoninka da kuma shuke-shuken da kai to duza a yi musu kima sai a biya ka compensation amma kashi na shidda karamin kashi na shidda shi kuma ya ce idan an ka amshi ka wanda yake noma kakai gare shi daɗa noman shinkafa kakai ko noman gero ko noman kaji ko wani noma duk dai abinda da an ka ansa inda dai noma haka gare shi to shi kuma ba compensation za a biyan ka na kuɗi ba a'a za a sake baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wani sana'a da kake ciki to Allah ya kyauta amma saurayi karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne aka A gai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai wasanni a takaice. dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen ya saka sharaɗin yawan albashinsa ga duk wata ƙungiyar da ke neman sayan sa rahotanni sun bayyana cewa kungiyoyi da dama a turai da ma wasu yankuna sun nuna sha'awar cefin dan wasan da ke takale da kungiyar napoli ta kasar italiya musamman a wannan kakar cefanen 'yan wasa ciki har da real madrid da arsenal da chelsea da newcastle da manchester united da bayan munich da alhilal ta kasar saudi arabia osimhen ya bayyana cewa duk kungiyar da ke bukatar ya taka mata leda to kuwa sai in za ta iya biyan sa kuɗi fam dubu ɗari biyar a kowane mako wanda zai sa ya kasance dan wasan da ya fi kowa yawan albashi a ingila arsenal da wasu rahotanni na baya-bayan nan suka bayyana cewa tana kokarin shan gaban chelsea a fafutukar samun dan wasan mai shekaru 25 ta ce a kai kasuwa inda mai horar da 'yan wasan kungiyar mikel arteta ya fito karara ya musanta cewa kungiyar ta mai da hankali ka cokan kan samun osimhen arteta ya bayyana cewa kungiyar ta fuskanci gina 'yan wasan da take da su waɗanda ya bayyana a zaman zarata da ya ce ba su buƙatar wani dogon sauyi illa karfafa su yanzu hankali ya fi karkata kan chelsea wadda tun da farko ta ƙudiri aniyar musaya da ɗan wasanta romelu lukaku da kocin napoli din antonio conte yake bukata ruwa jallo da da yake wasu majiyoyi na bayyana cewa osimhen ya ɗebe sha'awar kungiyar ta chelsea to sai dai kuma an ruwaito kungiyar alhilal ta kasar saudi arabia a baya-bayan nan tana shirin maka makudan kudade karo na biyu domin cefano dan wasan bayan da ta kasa a yunkurin da ta yi na sayansa a bara. kasar afirka ta kudu karon farko a tarihi za ta sami kungiyoyi biyu da za su wakilce ta a gasar kwallon kafar cin kofin zakarun nahiyar afirka ta mata bayan da kungiyar 'yan wasan jami'ar western cape town suka sami gurbin shiga gasar daliban na jami'a sun sami gurbin ne bayan galabar da suka yi na doke gabron united ta kasar botswana da ci tara da takwas a bugun penalty bayan wasan tasu ta karshe ta karkare a kunnen doki da ci daya da ɗaya kungiyar wace ta kafa sabon tarihin kasancewa kungiyar 'yan wasan jami'a ta farko da za su fafata babbar gasar ta afirka a yanzu za ta haɗe da zakarun gasar wato kungiyar sundowns ladies domin wakiltar kasar afirka ta kudu a gasar haka kuma ita ce ta biyar a cikin sababbin kungiyoyin da za su soma shiga gasar ta bana tare da Ascent Soccer Academy ta kasar Malawi da Rentals Queens ta Zimbabwe da Gabron United ta Botswana da kuma da sportiva ta kasar Mozambique. karshen labaran wasannin kenan Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. A gai da Murtala, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici. akalla kauyawa da sojoji ɗari ne aka kashe a tsakiyar burkina faso a wani hari da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata a wani ƙauye da masu ikirarin jihadi da ke da alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida suka kai lamarin da wani ƙwararre a yankin ya kira da ɗaya daga cikin mafi muni a wannan shekara a ƙasar da ke fama da rikici a yammacin afirka wasim nasar ƙwararre a yankin sahel kuma babban jami'in bincike a cibiyar tsaro ta sufan ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa akalla garoki ɗari ne aka kirga a cikin bidiyon harin yau litinin hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya wato nema ta ce akalla mutane 49 ne suka mutu yayin da dubbai suka rasa matsugunansu a najeriya bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya janyo ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin kasar kakakin hukumar nema manzo ezekiel ya ce jihohi uku na kasar ne da suka hada da jigawa adamawa da taraba ambaliyar ruwan ta yi kamari da mutane 41,344 suka rasa matsugunansu. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun sanar a yau Litinin cewa 'yan da ƙayar baya sun kashe sama da fararen hula da jami'an tsaro arba'in, a wasu har da suka kai daban-daban a cikin dare a faɗin lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar mai fama da rikici. Hukumomin sun ce rikicin ya fara ne da yammacin ranar Lahadi, inda wasu mutane ɗauke da makamai suka tare wata babbar hanya a gundumar Muskal. tare da kashe fasinjoji akalla 23 bayan da suka tilasta musu fitowa daga cikin motocin da suka tare. Misan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arachi ya shaidawa takwaran aikinsa na ƙasar Italiya cewa martanin da Iran za ta mayar na kisan gillar da aka yi wa shugaban siyasar ƙungiyar Hamas a Tehran zai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri. A cikin wata sarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar a yau Litinin, ta bayyana wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Arakci da ministan harkokin wajen Italiya Antonio tayani. To masu raro da haka ne makakashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata idan Allah ya kai inda za mu kama koni sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafukan mu na sada zumunta. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da julie leathers gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau nisar fil hashin gumla ke cewa mu kwana lafiya